sauraron mu barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da za mu gabatar muku da labaran mu na yau alhamis goma sha daya ga watan afrilin shekarar miladiya ta dubu biyu da ishirin da hudu masu kallon mu da sauraron mu ta da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum nafsin za'ikatul maut a jiya da rana ne aka gudanar da jana'izar abokiyar aikin mu da rigaye mu gidan gaskiya rakiya ada rema ga dai dan takaitaccen tarihin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un goma ga watan afrilun shekarar 2024 kafar watsa labarai ta ƙasa rtn ta waye gari da juyayen rasuwar abokiyar jihar ma mai ƙoƙari da iya zama da mutane ga kuma haƙurin rakiya ada burema ta shahara ta kware kan aikinta na haɗa hotuna da sauti wato montage a turanci marigayiyar ta rigaye mu gidan gaskiya a wajejen karfe tara na safiyar jiya an gudanar da jana'izar ta da misalin karfe biyu na ranar ta jiya an kai ta gidan gaskiya a makabartar da ke unguwar yantala inda 'yan uwa da amunan arziki da abokananta na aiki suka rakata yan uwa da amina arziki suka raka ta zuwa gidanta na gaskiya rakiya ada brema ta yi makarantar daukan horo na aikin jarida da ake cewa iftik a nan birnin yamai sannan ta yi aiki a gurare da dama kuma a kafofin watsa labarai da dama daga bisani ta zo a nan kafar watsa labarai ta ƙasa tele sahel inda ta kwashe tsawon shekaru goma sha biyu tana aiki a nan tana da aure da ɗanta guda a bakanin aikinta da suke zamne a guri guda sun yaba da zamantakewar da suka yi sun mata shaidar kwarai fatsuma gero ta yi mana shaida a zamantakewar rayuwarsu ta aiki rakiya ada burema na santa tun duniya mun kai duniya tare mun kai labari mun zo muka ga mutile sayal wallahi rakiya mutumce mutumce ta kwarai mm, sai dai mu ce allah shi kanta Allah ramshe ta Allah sa ta huta mu kuma da mun kai kinge Allah sa mu cika da imani dan da tabbari kuma Allah ya sa mai albarka Allah ya ba mu hankuri mu duka ya rakiya ada brema ta samu yabo ga al'umma a wajen aikinta da makwabta rakiya ta rigaye mu gidan gaskiya tana da shekaru 41 a duniya Allah ya sa kwanciya hutawa ce Allah ya ji kanta da gafara mu da muka saura Allah ya sa mu cika da imani lahiya Allah sa aljanna firdausu makoma amin mai isa a kasar saudi arabia inda su kuma ajiye ne suka gudanar da shagulgulan sallar la'id alfitr karamar sallah ta azumi abokin aikinmu alhaji biz abubakar an yi katari ya je aikin umara sai amfani da wannan dama inda ya zagaya cikin gari ya ɗauki al'ummar ƙasar nijar da suka je umara da waɗanda suke zaune a can domin su yi barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da amanan arziki kamar haka a wajejen karfe shida da minti da biyar ne aka kammala wannan sallah ta idi a nan harami a babban masallaci na makka daga cikin wannan tururuwar jama'a da kuke gani akwai alhazan nijar waɗanda suka zo domin sabke umura. tsawon awoyi da dama waɗannan alhazai sun gangaro domin zuwa masabkinsu a cikin aminci tare da yaƙinin samun cikakkiyar ladar wannan ibada da suka yi da kuma addu'o'i waɗanda aka yi wa ƙasa kuma aka wa kai a yayin da suka iso a masaukin nasu wasu daga cikinsu sun yi amfani da wannan dama domin aika sako na barka da sallah zuwa ga al'ummar nijar baki daya hasali zuwa ga magabatan kasar nan tamu na majalisar ceton kasa ta cnsp da kuma gwamnati tare da jaddada musu cikakken goyon bayan su na ceton kasa to na farko dai muna ma Allah godiya da ba mu dama muka zo wannan kasa muka ziyarci wannan daki na Allah ina fatan ibadodin da muka yi Allah shi karba mana Allah sa mun yi asa'a kuma na biyu muna ma ƙasar mu addu'a Allah ka muta zaman lafiya Allah taimaki shugabannin mu muna ma duka kowa barka da sallah Allah shi karba mu ibadarin mu ina ma ƙasar mu Nijar barka da sallah da suka yi sallah jiya musamman ina ma shugaban ƙasar mu mai adalci Abdulrahman Tani ina mishi barka da sallah da Prime Minister din mu Nani ina musu barka da sallah kuma ina fata ubangiji Allah kawo mu zama lafiya a cikin ƙasar mu ya ba mu wadata ya ba mu abinci da zama lafiya a cikin ƙasar mu eh musamman sunana Alhaji Idi Idi Muhammad ana ce mini idin daji cakuwa eh kuma ina tura saƙon gaisuwa ga iyali na duka baki ɗaya da aminai na da ƴan uwana duka ina musu barka da sallah to sako na farko dai mu ma shugaban ƙasar mu barka da sallah mu ma na baya gare shi barka da sallah muwama eh, sarkin garinmu mai martaba sarki adu mu mai barka da sallah bayan haka nan muwama an ƙasa al'umma gaba ɗaya barka da sallah na biyu sako wanda aka gare mu babu abin muka yi fata ga duk al'umman musulmi wanda ya shahidan nijar illa shi ma ƙasa ta addu'a da fatan alheri da magabatanmu don ƙasa in ta zauna lahiya magabaci duk lokacin da kai mai addu'a iya shiru to ƙasar ka gaba ɗaya ta shiru in kai mai kuma lala addu'a to hakai ka lalace to ni dai da wayo na ni sani na shugabanni waɗanda sun ga mulkin ƙasa ga mu Nijar ba sai mun ce wane da wane da wane ni dai abin da ni sani mutum uku ni sani wanda kowa ya sani ma taimakon Nijar sai wanda kuma da mun ka samu to ni dai addu'ar da na kai mai Allah ya tsare shi ya tsare hukuma dai ya tsare kasar mu gabaki dai daga nan mun yi kokarin zagayawa a cikin garin na Makka domin ganin irin yadda al'ummar garin Makka ke gudanar da shagulgullan karamar sallah a nan muna a cikin unguwanni inda yan uwanmu yan Niger suke inda kuke gani maza da mata manya da yara sai fitowa suke yi a tituna ko ina a cikin farin rai da murna kowannensu yana kokarin ya je ya isar da sako na barka da sallah zuwa ga dangi yan uwa da aminnan arziki daga cikinsu ga waɗanda suka aika sako na barka da sallah zuwa ga al'ummar Nijar baki daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala umman Nijar muna muku barka da sallah muna muku barka da sallah manya da ƙanana baki daya kamar yadda kuke lafiya muna nan muna muku addu'a kamar yadda kuka sani muna murna da sallar da an kai mun yi sallah kun yi sallah lafiya mu ma yau mun yi sallah lafiya ubangiji Allah ka tabbatar mana da alherin da yake ciki Allah ka nuna mana ta gaba Allah ka ba mu alherin da yake ciki Allah ka kare mu daga dukkan sharri na mutum da na aljini magabata da kun kai sallah muna muku barka da arziki barka da sallah Allah ka nuna mana ta gaba lafiya magabata muna muku addu'a ko ba sai mun ce muna yi ba mun san kun sani kuma mu mun san kun sani kuma Allah karka kawo ranar da zamu gaza Allah kai ka ranar da zamu gaza Allah ya taimake ku Allah ya taimake mu Allah ya taimake magabatan mu Allah ka taimake kasashen mu barka da sallah da aka yi sallah barka barka muna musu mabaru muna barka da sallah da an yi sallah ga baki daya Allah ubangiji ya ja da kwanaki ruwa mana asiri mun gode yana kai gaisuwa ta ga tani shugaban kasar na Nijar Allah jinjina mishi Allah ubangiji ya ja da kwanakin shi Allah ubangiji ya taimake mu tsare mu kasar mu duk wani kasashe na hukai wanda suke so su mamu zalunci ubangiji ya maida musu zaluncin su ya rabu samawati ya hayi ya qayyimu kasar mu Allah tsare mana ita duk wani azalimi da na cikin gida da na waje Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da shi Allah ubangiji ka mana katanga karhe da azalimai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu eh, muna wa Najeriya gabaki ɗaya barka da sallah Allah sa inda muka yi sallah lafiya su ma jiya sun yi sallar su lafiya alherin Allah ya kai musu muna ganin sakonni da ake yi abubuwa a Nijar na ci gaba muna godiya ba abinda za mu ce mu dai kama mazaunan saudiya illa mai musu addu'a ta fatan alkhairi allah ka zaunar da kasar mu nijar lafiya da sauran kasashen musulmi ya muku fatan alheri yau Allah kai muku mun ci bi alau lafiya alhamdulillah san da ka mu ba ka bakarin gobarin ya muku fatan alhamdulillah yau ranar sallah sallah mai albarka karamar sallah ita babbar sallah ta ƙarshen azumi to muna muku fatan alkhairi gizi Allah ya ƙara nuna mana lokutan irin wannan masu yawan gaske Allah ubangiji ya sa mun yi karɓaɓɓe idadin mu Allah ya karɓa mana mutanen Nijar wannan magana daga Nasiru Usman Ibn Yekuwa bayan gidan gaisuwa da fatan alkairi shugabanninmu abin da kuke mana na alkhairi ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka ku akan wannan abubuwan da kuke na alkhairi Allah kuma ya tsare mana ƙasar mu Niger da Najeriya ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa ubangiji Allah ya kare mahassada Allah ubangiji ya ƙara ɗora mu akan mahassada wanda ba saƙonnan ƙasar mu Allah ya kare mana su sako na zuwa ga al'ummar Niger abu na farko ina wa kowa da kowa barka da sallah ƙasa baki ɗaya abu na biyu majalisar ceton kasa saƙonmu shine muna ganin abubuwa da ake a gaskiya a yanzu mun yaba da kamun ludayin shugabanninmu kun daga sama har ƙasa abu na biyu muna addu'a Allah ubangiji subhanahu wataala ya taimaki shugabannin namu Allah ya taimaki ƙasar mu Allah ya taimaki talaka mu ko kuma da kuka zo Allah ubangiji ya da ku lafiya yawwa alhamdulillah muna godiya salamu alaikum sunana malam dan amana wanda ka sani da alkashin nasi ko alkasarin kuɗi saudiya muna godiya shagulgulan wannan sallar suke tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan umura ta watan ramadan na shekarar hijira ta 1445 da ta yi daidai da shekarar miladiya ta 2024 amma duk da haka alhazan na nijar da suka zo sauke wannan umura waɗanda daga cikinsu mafi yawa na kamfanin aikin hajji da umura na hambali voyage ne za su ci gaba da zuwa harami domin gudanar da ibadodi daban-daban da kuma salloli na farilla da addu'o'i da dawahi saboda ƙara tsokan ladar da suka zo nema tare da fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsare ƙasar mu Nijar da kuma tabbatar mata zaman lafiya Allah ya saba a al'adance sarkin da magaran mai martaba abubakar sanda ya saba ya yi sabga ta sabka a albarkacin sallar azumin ramadan sannan akwai shagulgula da dama na al'ada da aka yi ga dai raskunan da abdulrahman ma'azu ya mana kamar yadda ya saba yi mai martaba sultan na da magaram alhaji abubakar sanda ya soma hawan ne tare da hawan da ake ce mishi hawan sabka ta karatun alkur'ani mai girma akan haka ne da magarawa da dama ne suka kasance a kofar fadar domin jiran hutowar mai martaba sultan inda yake tare da rakiyar fadawa mahalba dogari da sauran mutane da dama domin nufar masallacin garin malam tare da sauran magabata na bariki ya halarci sabga ta kawo ƙarshen karatu alƙur'ani mai girma da aka saba yin shi a nan da magaram tun zamanin sarki Danimun. Haka zalika shi ma alkali na zango Alhaji Sanusi shi ma ya shirya sabkar ta karatun alkur'ani mai girma da ke masallacin shi da ke cikin unguwar ta alkali. Da yamma mai martaba sultan na da ya halarci wata al'ada ta hawan kaho wanda mahauta a ƙarƙashin jagorancin sarkin fawa na da magaram Usaini Sali Sali suka shirya. Mai martaba ya gamsu game da azakar da matasan mahauta suka nuna wajen hawan kahon tare da mahaukatan shanu a ƙarshe mai martaba sultan na damagaram ya jaddada godiye shi da kuma yarda shi ga sarkin fawa na nan da magaram ta hanyar sa masa riga kore da kuma bashi kilin doki a wato matsayin kyauta a ranar sallah da sanyin sahiya mai martaba sultan na damagaram ya jagoranci wata sabga duk dai a cikin al'adun na damagaram ta rarraba goro zuwa ga lawanne fadawa mahalba dogare makaɗa da sauran mutane da dama kahin ya yi wa dukkan mutane barka da sallah tare da buƙatar su kowa ya koma gida ya shirya domin yoyo hawa a fita masallaci baki ɗaya jim kaɗan mai martaba sultan na damagaram ya shiga gida ya hoto kuma domin hawa doki sanye da wato rigar shi ta gado wararen kaya da kuma tagiya fatima da rawanin nan da ya saba sawa sannan kuma a waje ɗaya akwai babarbara da kuma abin da ya shafi wato da la'ilin gado da ya saba sawa tare da ɗumbin mahaya suka nufi masallacin idi cikin kaɗe-kaɗe da bushe-bushe inda ɗumbin mutane ɗari ruwa ko a ce dubbin nema suka huto domin su yi wa mai martaba sarki gaisuwa a yayin da yake huciya bayan sabkashi tare da sauran magabatan mai martaba sultan na damagaram ya yi rako'o'i guda biyu tare da sauraron huɗuba daga bakin babban limami na juma'a sannan ya yi wa al'umma jawabi na barka da sallah kamar haka jama'a muna ƙara muku tuni kamar yadda aka saba da ake yi a ci gaba da addu'a nan da ake yi ita take zamne da mu ita take rike da mu a ci gaba da addu'a nan don mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan haka mai martaba cikin hawa na gado ya nufi fadar gwamnan jihar da magaram domin isar da gaisuwa da kuma barka da sallah zuwa ga magabata na bariki a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar da magaram colonel isuf labo mai martaba sultan na da magaram da tawagar shi domin komowa fadar shi inda ya dakata gag da fadar domin amsar gaisuwa da shinshina da kuma dokan alwashi daga lawanne fadawa da dai sauransu wanda ɗaya bayan ɗaya suka iso tare da mashi na gado kowanne girgiza domin ya nuna wato mubayar shi zuwa ga mai martaba wanda ya amsu wannan gaisuwa tasu tare da fatan allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana ita wannan sallah da muka gani bayan an yi sallah ce a cikin watan na shawal akwai wata farara mai ɗimbin lada a ciki shine azumin shawal wanda ake ce mishi sita shawal ko wace irin farara ce ke ciki mun nemi ƙarin haske daga ustaz moha halil ɗan yaro kuma ya ce da mu eh da farko dai duka muna yi kanmu da yan uwa musulmi duk na duniya barka da sallah da fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadodinmu da aikin da muka yi na alkhairi a cikin watan Ramadan eh lalle bayan watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa man sama Ramadan wa itba'ahu bi sitt min ka annahu samar da harkulla wanda ya azumci watan ramadan dukan shi sannan bayan shi wata na bayan ramadan shine shawwal wanga da muke cika a yau eh sai samu kwana shidda a cikin wannan watan na shawwal Allah yana ba shi ladan wanda ya azumci shekara dukanta shine saboda shi Allah yana cewa al'ashratu bi alhasana bi ashri amsalha kowace aiki ɗaya na kirki Allah yakan baka lada goma ka yi wata guda cip Allah zai baka ladan wata goma sannan ga shiddan ga da ka yi a cikin shawwal Allah zai baka ladan wata biyu kenan ga goma ga wata goma ga wata biyu wata goma sha biyu shekara ta kare eh, Allah ka ci damu yana da garha ibo sunnoni wa'anda ke ana kwaɗan mutum in yana da dama lahiya lau da niyya mai kyau yayi ba tilas ba ne eh, sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ta mu musulmi su yi shi dan a ba su ladan shekara saboda yau gashi alhamdulillah mun yi ramadan can mun kare ga mu cikin watan shawwal walkin da muke zance ba ka sani ba har shekarar za ta kiwo ko ba za ta kiwo ba da za ka bi shi kamar an aje sallah saboda mu kara wani eh, eh, tambihi azumi ranar sallah an ce an ga wata na shawal goben shi idi haram ne azumi a ranar to amma bayan shi da kwana ɗaya ga wanda ke da karfin gwiwa yake iyawa saboda tun bai riga yayi ƙasa a gwiwa ba yana iya ɗaukar shirana rana ta biyu ya yi kwanan shi shidda gaba ɗaya amma fa ba dole bane a cikin shi watan shawwal kin ba dole bane zan mu ta tabi kamar ramadan suna bin juna kana iya ka kasa shi kamar ma uku biyu cikin goma na farko biyu cikin goma na tsaka biyu cikin goma na ƙarshe ka samu shidda eh wai ba dole bane duk shi dai ka samu a cikin wannan watan ka samu kwana shidda shine ake nufi mu sake komawa jihar da magaran inda aka fara tankaɗe da rere na zaɓar gwannan 'yan kokowar gargajiya da za su wakilci jihar ta da magaran a kwamɓalar gasar kokowar gargajiya da za a gudanar ta cin kofin kafar watsa labarai ta rtn wanda za a gudanar da ita a can jihar tawa gade malam minista inda ya mana ƙarin haske a cikin wannan rahoto nashi. kungiyar kokowa ta jihar da maganar ta ga don ƙara ƙarfafa wannan wasan kokowar gargajiya a ƙarƙashin jagorancin shugaban na kungiyar kokowa alhaji isaka mai karawuna ya sa wannan kofi domin tasa 'yan kokowar jihar da maganar don su kara linka kuzari a karo na 45 wanda za ta gudana in allah su yarda a garin doso a ce sun huce wannan matsayi kuma da a sabi 'yan kokowar da za su wakilci jiha da maganar a wannan babban kwamfala ta kofi na rtn wadda za ta shirya wadda kowace jiha za ta kai 'yan kokowa guda biyu an soma wannan kwamfalar kokowa ne da kowace gunduma ta kawo 'yan kokowa uku uku eh, magatakarda na jihar da magaram haru mamman wanda wakilci gwamnan jihar da magaram kwanan isu labo wanda zai samu damar halarta a cikin jawabin shi ya jinjina ma kungiyar wasan kokowar gargajiya bisa kan wannan fasaha da suka hudo na sa wannan kofi kamar haka ita dai kokowa wasa ce kuma annashuwa ce kuma an ƙirƙiro ta ne don a haɗa kan al'umma kamar yadda 'yan lega suka hango lalle lalle kokowa ta yi sanyi wani lokaci to amma alhamdulillahi wannan shekara da ta gabata ko da magaram ta kokarta daga da haka ne kamar yadda suka kwatanta tunda a wannan kokarin da ta yi to ya kamata mu rike mu rike domin gurin duk wanda zai je duk jihar da za ta je ta yi kokowa gurin ta ta zo da takobi daga nan sai aka shiga wannan kokowa gadan-gadan da 'yan kokowa 30 'yan kokowa 15 suka yi tsora a cikin 'yan kokowa 15 departament ta eh, balbashi 'yan kokowa 3 suka yi tsora kan ce 'yan kokowa 3 gure 'yan kokowa 2 zandarbil 'yan kokowa 1 eh, tanu 1 murya 1 magarya 1 dungas 1 eh, da magaram ta kaya daya wanda 'yan allah su yarda wannan kokowa za ta dauki tsawon kwana 3 ana zartar da ita wanda za a ka karshen ta 'yan allah su yarda a ranar juma'a mai zuwa nan hilin kokowa na nan galanga. gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu a madadin waɗanda suka taya muka gabatar da shi ni da na gabatar ke muku fatan mu na lahiya ma'asalam